A shekarun da aka rika gwagwarmayar neman yancin akasarin kasashen Afirka, ƙasashen sun rika rabuwa zuwa ɗariƙo guda biyu. Na farko dai akwai mabiya ta farkin neman sauyi yan gaba dai gaba dai waɗanda ake yi wa kallon suna kan turbar tsageranci ga turawan yamma kuma ana kiran wannan bangaren Casablanca Group. Sai kuma yan ra'ayin riƙau mabiya ɗariƙar turawan yamma waɗanda ake kira Monrovia Group. Kafa ƙungiyar ECOWAS da kasashen Afirka ta yamma suka yi a cikin shekara ta 1975 ya wanzar da cikamakin neman yancin tsayuwar kasashen da kafafuwansu wajen samar da haɗin kai ta hanyar daidaito na bai daya musamman ta fuskar zamantakewar 'yan ƙasa da tafiyar da mulki da lamarin samar da tsaro a yankin da batun tattalin arziki da kiyaye muhalli da albarkatun ƙasa da inganta hanyoyin bunƙasa da ci gaban ƙasashen har ma da batun samar da ilimi mai zurfi da wadatar guraben ayyukan yi sai dai wannan kyakkyawan buri da zurfin tunanin ECOWAS ya samu babban cika kai Wai da gaske ne tabbas nesa ta zo kusa. Sannu ba ta hana zuwa sai dai a daɗe ba a je ba. Magana ba ta kai raƙumi azbin sai an gaba da akala. Duk inda dokin azbin ya je wata rana sai an ce da kunkuru barka da zuwa. To ina mutanen da magaran zandar? Albishirinku, albishirinku, albishirinku. Ku fara share hanya kuna da babban bako. Alƙawari cikon magana ne. Alƙawarin nan da ya muku na cewa zai zo. Gashi nan zuwa ya kinsa ya shirya ranar 17 ga watan Fabrairu na shekarar 2024 zai kwararo zuwa da makarantar zandar. Wa kenan? Fitaccen sanannen mai ba da magungunan gargajiyan nan. Wanda ingancin sa ya sa ya shahara a fadin duniya. Muna nufin sha'aibu a mai tilawa TV. Tabbas wanda kuke kallo a YouTube channel to zai shigo zuwa da magaran zandar. barka da zuwa ya shigo kawai domin kuwa ai mutanen da magaran zandar nashi ne su ma nashi ne to na maina ruwa na Allah kifi na Allah masu cin sama na Allah sati biyu cir malam shaibu akarami zai muku a da magaran zandar sati biyu yana bada magungunan gargajiya irin na su istoma ka ce istoma tabbas faɗi ƙara yana da ingantaccen magani na istoma da na diabetes da na tension wato hawan jini da maganin sanyi infection tabbas maganin sanyi da basir da yaji da kan maza har ma da abin da ya shafi karfin maza da na ƙarin ni'ima na mata. Ga masu makwabtaka da da magaran zandar kar ku damu za a aika muku sako duk inda kuke kan duk irin maganin da kuke bukata. A cikin sauƙi daga Malam Sha'ibu Akarami mai tilawa TV tabbas mutanen da magaran zandar an sauku da karrama baki sai kuma ga bakon naku ne. Ku da shi amana ne kenan akwai wata alfarma da kuke da ita a wajen shi to shi ya sa ma ya zabge farashin magungunansa. Ragi na musamman a domin ku. Tabbas kamar maganin da kuke siya akan jaka ashirin zai koma yanzu jaka goma sha biyar. Kwarai kuwa. Maganin da kuma kuke siya siya akan jaka sha biyar zai koma jaka sha biyu. To fa kun ji mutanen da magaran zandar ku yi amfani da wannan dama kamar kasashen da suke makwabtaka da kasar Nijar kar ku damu za a iya aiko muku da magani a cikin sauki. Malam Shu'aibu Akaremi mai tilawa TV. Oyoyo barka da zuwa da magaran zandar. Mutanen Nijar ku neme shi akan lambar waya takwas tara uku tara takwas takwas takwas biyar. Mutanen Najeriya. Ku tuntuɓe shi akan lambar waya sifili takwas sifili uku uku tara takwas uku biyu ɗaya tara ingantattun magungunan gargajiya daga malam sha'ibu akarami mai tilawa tv yayin da a ranar 25 ga watan janairu na shekara ta 2024 kasashen mali da burkina faso da nijar suka ayyana ficewa daga kungiyar mai membobi kasashe biyar. ficewar dai tana da nasaba da dambarwar da kasashen ke kanyi da ecowas tun bayan yawan juyin mulkin sojoji a chadi da mali da gini da burkina faso da nijar tun daga shekara ta 2020 zuwa yau ecowas dai ta maida musu martanin takunkumi musamman akan kasashen mali da nijar sai kuma barazanar yin amfani da karfin soja a kan Nijar idan sojojin juyin mulki ba su mai da hambararren shugaban mulkin farar hula Muhammad Bazoum ba duk wani kokarin jan hankalin sojojin mulkin Nijar don su sauka su koma bariki bai nasara ba biyo bayan wannan barazanar kan Nijar sai Burkina Faso da Mali da kuma Nijar suka kafa kawancen yan ba a yi muku dole suka ce za su tsaya bakin rai bakin fama su kare duk wani hare da ECOWAS za ta kai wa Nijar kasashen uku sun nuna cewa duk wanda ya taba ɗayan su to tamkar ya taba dukkan su ne kamar dai yadda kasashen da ke goyon bayan bayan kafa ANC a shekara ta 1955 suka nuna lokacin da bakaken Afirka ta kudu ke fafutukar neman yanci. Kuma irin wannan kawanceceniyar taimakon juna a lokacin yaki, tana nan a cikin sharuɗan kafa ƙungiyar NATO ta Turawan Yamma da Amurka. Ita dai ECOWAS ta kasa yin hoɓɓasan da zai ciyar da ita gaba sai ma gazawar da ta yi wajen kasa da matsalar tsaro kamar mayakan Boko Haram da Iswa kuma daga cikin waɗanda suka kasa cimma wannan nasarar har da Najeriya. Ƙasashen da suka juya mulki irin su Nijar da suka fice daga ECOWAS sun yi zargin cewa yanzu ƙungiyar Nijar ta zama yar amshin shatan turawan yamma irin su Faransa da Ingila ta sauka daga kan tulbar da shugabannin farko masu kishi suka kafa ta wato kare muradun kasashen Afirka. Yanzu dai ficewar da kasashen uku suka yi daga ECOWAS ya mai da yankin akan tsofaffin ɗari nan guda biyu da aka bi a aƙidar su kafin samun yanci wato Casablanca Group da kuma Monrovia Group. A yanzu a gefe ɗaya ga ECOWAS ga kuma ƙungiyar ƙawancen kasashen Sahel. Kwanan baya Prime Minister Niger Ali Lamine Zayan ya je kasashen Rasha da Tehran da Turkiya domin su tattauna batun neman makamai sannan muhammad idris debi na kasar chadi shi ma ya je rasha kuma rasha ta girke ta dubu ɗaya a birnin bamako na kasar mali wasu sojojin rasha guda ɗari sun fara dira birnin wagadugu na kasar burkina faso a ranar 25 ga watan janairu ranar da kasashen uku suka ayyana ficewa daga kungiyar ecowas a daidai lokacin kuma sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ziyarci kasashen najeriya da cote d'ivoire kasar iran kuma ta nemi yin kawance da nijar domin kakkaɓe mata illolin turawan yamma shugaba bola ahmed tinubu wanda ya zama shugaban ECOWAS makonni biyar bayan rantsar da shi a ranar 29 ga watan Mayu na shekara ta 2023 yana fuskantar gagaruman matsaloli guda uku. Ta farko dai matsalar tsaro a kasarsa ga Boko Haram da 'yan bindiga masu garkuwa da mutane har a birnin tarayya Abuja. Matsala ta biyu kuma ita ce radadin tsadar rayuwa a Najeriya wanda a yanzu za a iya cewa 'yan Najeriya sun fi ɗanɗana tsadar rayuwa fiye da kasashen da aka kakaba wa takunkumi. Matsala ta uku kuma ita ce karyewar darajar naira wadda a yanzu ta kai naira 1,500 a matsayin dalar Amurka guda ɗaya kacal. To a akwai kuma matsala ta hudu wadda ita ce ta ECOWAS ya zama wajibi a bi hanyar da za ta amfani dukkan kasashen Afirka ta yamma domin a samu nagartacciyar demokradiyya kada a bi hanyar da za ta kawo rarrabuwar kauna a wannan yanki